Good morning, sir. Morning. How far? I hope you are fine. Welcome to our shop. What do you want? A'a, faɗi ma ina jin abin da kaka faɗi. Ko dan ka ji nama good morning. Shi kaɗai na iya. Daga good morning sai morning. Customer, what is your problem? I say what do you want? Ni ba wannan ba. kai ka san abin da ka faɗi wayata ta naka buɗa ta sai suwa ba ku da in ba ku da ne ta tahiyata a'a waga abin da ka faɗa wasu ne our customer you know what go to another shop for buy your things because of you are not speaking english we are not speaking hausa wai kai baka ji abin da na ka faɗi maka ba halan ka na zoyi kana nufin baka jin hausa duk zaman da kai cikin wagga jiha baka jin hausa no time for you dan mutumin ga ina ka sai na nuna maka ina jin wanda baka ji kaifa anta masu muka ana bi khairi alhamdulillah. ismi muhammad isa wa anta ya akhil karim kai wannan bayan allah masifa ne nan ma yana ji zan yi da zan yi na fece kar da gano ni ba na ji سأذهب sayyarati wa وسنرجع al ana إن insha Allah ya ustaz